يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce juma'a muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira 1442 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 23 ga watan hudu shekara ta ɗaya. lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan makaranta ta ramadan da take gudana a wannan masallaci na zamzam a yan uwa in ba su manta ba a jiya mun tsaya ƙarshen suratul anfal a yau za mu ɗora farkon suratul bara'a wanda suratul bara'a ita ce ana kiranta suratul tauba kuma ana kiranta suratul bara'a sannan ana kiranta suratul fadiha duk wannan sunayenta ne wanda sun tabbata a cikin hadisai an kira ta suratu tauba saboda a cikinta an sami wannan lafazi na cewa wato ainihin Allah subhanahu wata'ala laqad taballahu ala nabi to wannan kalmar da ta zo shine aka kira ta suratu tauba bara'a kuma farkon kalmar da ta zo cikin ta kenan bara'atun minallahi wa rasulihi ha kuma saboda a cikin ta an yi bayanin munafukai an ta faɗin su an ta faɗin su kai ka ce kamar ga su za a nuna su shi yasa har aka zo ana saukar da ƙur'ani sai su ta kallon juna wancan na leƙa wancan suna jin tsoron koma da su ake ne wannan surar mun karanta ta za mu ji yadda halayen wato munafukai suke a cikin ta shi yasa ka kira ta da wannan suna wannan sura ita ce ta tara a jerin surori daga sama in ka taho a suratu tauba kenan sannan ayoyinta 129 ne a wannan kamar yadda wasu cikin masu ulumul qur'an suka tabbatar da haka wasu kuma suka ce a ayoyinta 130 ne amma an filin ya cewa ayoyinta 129 ne wannan sura abubuwan da take karantarwa suna da yawan gaske amma manya-manya shine wato fasulul alaƙaci bainal ummatil muslima wal kufar minal mushrikin wato rarrabe alaƙa tsakanin al'umma musulmi da al'umma ta kafirai mushrikai yaya alaƙa za ta zama akwai inda za a yi sulhu akwai inda babu sulhu akwai inda yaƙi ne akwai kuma diddai za mu ji wannan bayani a cikin ita wannan sura wato sura ce wacce aka wato farkonta aka yi ilani a farkon sura da bara'a ta manzan Allah da bara'a ta Ubangiji a kan su mashirkai za mu ji darussan da ke cikinta suna da yawan gaske a wannan sura ita ce wato ƙarshen sura da aka saukar kamar yadda ya tabbata cikin hadisin wato abu huraira Allah ya ƙara masa yarda da hadisin bara'a alwato albara bin azibin radiyallahu anhu ya ce akhiru ayatin nazalat yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala wa akhiru suratin nazalat bara'a shi wannan sahabi ke cewa ƙarshen wato akhiru ayatin nazalat ƙarshen ayat da ta sauka a cikin Alƙur'ani ita ce yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala suna neman fatawarka ka ce Allah yana ba su amsar tambayar da suke ma game da wato kalala kalala wani nau'i ne na na gado aya tana cikin suratul nisa'i to sai ya ce wa akhir suratul nazalat bara'a ƙarshen sura kuma da ta sauka alqur'ani gaba ɗayan ta kenan to ita ce suratul bara'a kuma malamai sun ce ita ta sauka ne gaba ɗayan ta ba wai kaɗan kaɗan a gaba ɗaya ce ta sauka gaba ɗaya ita wannan sura da za mu karanta insha Allah sannan ya inganta cewa ba a buɗe ta da bismillah ba farkonta wannan kamar yadda ya zo a cikin musam na Uthman ibn Affan kenan wanda shine har yau yawanci a hannunmu an ce ba a rubuta bismillah ba haka abin ya taho aka ce ai manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokacin shi yake cewa a rubuta bismillah to ita bai ce a rubuta ba ko bai ce kar a rubuta ba wannan ya sa shi Usman ibn Affan a musam nashi ba a rubuta ba kuma abin ya taho har yau har gobe a haka an gane wasu ka ce a'a ba a yi mata bismillah ba saboda abin da ta bude da shi magana ne na bara'ar Allah da manzo daga mushrikai shi yasa ma ba a ma bude ba wasu ka ce a'a da ita da amfal da sura ɗaya ce kawai an raba su ne amma dai sura ɗaya ce amma dai magana mafi inganci kowace sura cin gashin kanta take al'amfal daban sannan kuma bara'a daban sannan kuma ba a buɗe ta da bismillah ba haka yake da a cikin masahif na alƙur'ani mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان من الذين عاهدتم من المشركين نعم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين نعم الله ملوك يتشي براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين wato ba ruwan Allah maɗaukaki da manzansa da waɗannan da kuka ƙulla alƙawari da su na mushrikai Allah da manzansa sun bar ranta, da waɗannan da kuka ƙulla alƙawari da su to Allah ba ruwansa da wannan alƙawarin da kuka ƙulla babu ruwan manzo da shi da in kun ƙulla alƙawari da su a sulhu hudaybiya kaza kaza su kiyaye ku kiyaye to yanzu Allah ya gano cewa za su karya alƙawarin. wasunsu ma sun fara karyawa saboda haka to tun ma kafin su zo su wani abin da bai dace ba Allah babu ruwansa da wannan alkawarin da kuka kulla da su shi ma manzo babu ruwansa da shi wannan alkawarin waɗannan mushrikai da kuka kulla alkawari da su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin amma yanzu an ba su dama su yi tafiya a ban ƙasa tsawon wata hudu walamu alamu annakum ghairu mu'jizillah wa alamu su sani lallai ku mushrikai ghairu mu'jizillah ba wanda za ku gagare Allah bane wa anna Allah mukhzil kafirin lallai Allah mai tabar da kafirai ne to wannan kamar yadda malamai suka bayani kun san surar ta sauka ne bayan manzo ya dawo daga yakin tabuka yakin tabuka an yi shi shekara ta tara da hijira kuma shi ne yaƙi da ake kiran shi yaƙi mai tsanani da manzo ya shelanta tafiyarsa kuma ya shelanta neman taimako na wannan yaƙi da za a tafi to da aka je kun san an yi wajen wata guda ba a gwabza yaƙin ba yaƙin tabuka kenan to bayan annabi ya dawo a wannan shekara kuma aka aika abubakar ya jagoranci hajji da al'umma ta sahabbai al'umma ta musulmi a wannan lokacin sai ya zama bayan annabi ya dawo daga tabuka sai ya ji kishin kishin alamun larabawa da annabi ya kulla alkawari da su na zaman lafiya a sulhu hudaybiya da ake shekara ta shida suna ta ƙoƙarin warware alƙawuran da ake da su wannan ne sai ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam aka saukan masa da wannan aya cewa bara'atun minallahi wa rasuli wato Allah da manzansa sun barranta daga mushrikan nan da kuka kulla alkawari da su wato yanzu ba ruwan Allah da wannan alkawarin ko kun kulla alkawarin ya tashi amma fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ba ku dama kafin a fara shi wannan warware duk wani alkawarin ya fara aiki a iya kai muku hari an ba ku daman wata guda hudu kwa iya ya zagayawa ku wataya ku yadda kuke so a tsakanin watanni guda hudu watanni guda hudu su ne waɗanne malamai suke ce watanni guda hudu su ne wato ainihin farshi daga kwana goma na zulhijja domin an saukar da ayin ne shi manzo sallam lokacin abubakar yana can hajji da jama'a arafa zuwa ainihin wato ainihin mina aka saukan ma annabi da ayoyin to a wannan lokacin aka ce an ba su daman tsawon wata hudu wata na farko zulhijja daga kwana goma nashi sannan sai almuharram sai mai sai safar sai rabiul awwal sai rabiul thani shi kuma kwana goma shi kaga wata hudu sun cika kenan to an ba su dama su je su tunani ko su zo su shiga musulunci ko kuma su kame niyyar cutar da musulunci da musulmi da suke su je dai su shawara yanzu an ba su dama tsawon kwana wato wata hudu daidai kun gane da kyau daga goma na zulhijja kaga ga ashirin kenan to sai almuharram safar rabiul awwal sai kuma kwana nawa kenan goma na wancan ya zama ya zama wata hudu kenan ko to haka ya zo cikin hadisi aka nuna aka ba su dama sa iya kewayawa su je duk inda za su je a irin waɗannan kwanaki amma in ba su bayan sun wuce to shi kina daga nan wancan warware alkawari da aka zai fara aiki kamar yadda za mu ji a ayin da za su zo mana nan gaba wannan lokaci da aka aika kamar yadda za mu ji an aika shi abubakar ya jagorancin aikin haji da aka aika shi kamar yadda ayat da za ta zo mana za mu ji abin da aka umarce shi da shi amma kafinta abin da nake so mu fahimta su dai mu mushrikai an ba su muhula wato time na wata hudu ko su je su natsu su daina kafircin su su zo su musulunta ko dai su shawar da za su yanzu da an ba su wannan dama shine Allah ya ce wa alamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani ku ba masu gagaran Allah bane wa anna allaha mukhzil kafirin kuma lalle Allah mai tabar da kafirai ne muddin suka ce za su yi faɗa da musulunci da musulmi tunda an yi tabuka sannan kuma an yi alkawari da su amma dan me yasa ba za su riƙe alkawari ba shi musulunci la ikra fi ba a tilasta wani a ce dole sai ai musulunci amma ana tilasta shi a zauna lafiya in ko yaƙi to sai a buɗe ƙofa ta wuta shine yaƙi Allah ya tsare mu لألا يتشي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله نعم فإن تلتوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم نعم الله ملوك كيتي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وأذان sanarwa min Allah wa rasuli daga Allah da manzansa sanarwa ta musamman saƙo ilan nasi zuwa ga dukkan mutane yau malhajjil akbar ranar hajji babba shine ranar sallah babba kenan shine yau malhajjil akbar an Allah bari'un minal mushriki na wa rasulu lallai Allah da manzansa sun barranta daga mushrikai Allah da manzansa yanzu ba ruwan su da duk wani abu da aka kulla da da suna alkawari ba ruwan Allah da manzo sannan sun barranta da su wa in tubtum fa huwa khairul lakum ku mushrikai in kun tuba kun daina shirka kun daina yaƙan musulunci fa huwa khairul lakum wannan shine mafi alkhairi a gare ku wa in tawallaitum in ko kuka juya baya kuka ƙi musulunta kuka daina kuka ki daina yaƙar manzo fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani lallai ku fa ba wanda za ku gagari Allah bane domin kuna nan a saman ƙasarsa da kuma wato da kuma samansa da taimako inuwa ba inda za ku je inda ba na Allah bane wa bashirin ladina kafaru bi azabin alim kai ma waɗannan da suka kafirta bushara da azaba mai raɗaɗi wannan aya kamar yadda ɗazu nake ta ƙoƙari in gaya mana wannan shekara da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika abubakar ya jagoranci sahabbai a aikin hajji a lokacin da ya tafi a wannan ita ce shekara ta tara duk wancan shekaru in musulmi sun je za su yi ɗawafi to fa tare suke da mushrikai su kuma mushrikan nan wasu ma tsirara suke ba tufafi jikinsu saboda shaidan ya zayyana masu su mutanen makka cewa wai makka ita ce ƙasa mai tsarki duk wanda zai shigo domin tsawafi da sa'ayi tufafinsu ba mai tsarki ba ne ɗayan biyu ko dai ya zo a bashi haya ya karɓi haya na wurin mutanen makka ya ɗawafi da shigo kuma ya ɗawafi tsirara amma ɗawafin jikinsa dai ba mai tsarki ba ne saboda haka sai dai ya tube ya ɗawafi tsirara ku ji wata shegantaka ta shaiɗan haka ya zayyana masu da haka sai ka ga sun zo suna suna shi tsirara har ka ji mata ana cewa su dan rika dai rufe gaban kar a gani to wannan annabi baya so kun ga annabi zai zo ya hajjin ban kwana shekara ta goma kuma Allah ya hukunta manzo ba zai zo ya kuɗa da arna da kafirai a kabu ba yana ɗawafi da su saboda haka shekara ta tara shine aka aika da wannan saƙo da shi abubakar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a matsayin shi na amirul hujjaj a wannan shekara sannan aka aika abu huraira aka hada da alim na abi ɗalib su ne suka rika kewayawa wato a ranar hajji babba shine rana ta goma kenan wasu suka ce a cin a arafa rana ta tara aka fara shelantawa cewa daga yanzu Allah da manzo sun barranta daga mushrikai saboda haka ga nan a karanta masu wasu malaman suka ce a ainihin a filin mina ne yawman nahari domin shi ne rana babba ta aikin haji rana ake yanka rana ake aski ranar kuma ake jifa ranar ake duk wasu ayyuka manya-manya na hajji arfa ita rana arfa rana tara ita ake an gane da kyau to sai ake ce ranan ne ainihin aka aiko shi abubakar da wannan saƙon kamar yadda ya inganta cikin hadisi ya ce ba asani abubakar radiyallahu anhu fi tilka hajja fi tilka alhajja fil wato fil mu'azzinina alladhina basuhum yawm an-nahri yu'azzinuna bi minan alla yahujja ba'da al-ami mushrikun wala yadufu bil bayti uryana wannan hadisin abu huraira kenan yace abubakar ya aika ni in zama cikin masu shelantawa da sanarwa a filin mina cewa a wannan shekarar ba to ainihin ba wani mushriki da zai ƙara zuwa aikin hajji sannan kuma ba wanda zai ƙara ɗawafi tsirara ɗawafi tsirara an daina shi amma shigo wannan wurin a ce da sunan mutum mushriki ne an riga wannan duka an hana ya hujja ba da hadal ami mushrikun wala ya ɗuhu bil baiti daga yau ba wanda zai ƙara zuwa ya ce zai hajji alhalin yana mushriki bai tuba ba ya bar shirkan sannan kuma wani ya zo ya ce zai kewaye ɗakin Allah yana tsirara magana ta ƙare babu sauran wannan wa ne aka saukar da wannan ayar wa azalun minallahi wa rasuli ila nas sako daga Allah da manzansa na musamman zuwa ga mutane yawmal hajjil akbari ranar hajji babba annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu Allah da manzansa sun barranta daga mushrikai ba su ba su fa in tubtum in ko kun tuba ku masu shirka kun tuba kun daina shirka kun tsantsanta bauta ga Allah kun tsantsanta biyayya ga manzo wa huwa khairul lakum yin haka shine mafi alkhairi a gare ku domin nan aka tayar da wannan manzon cikin ku a Makka alkhairin ku ya zo muwa kuka ki ya tafi Madina suka rungume shi to yanzu makkan ma ba za a bata hannunku ba in kun musulunta shine mafi alkhairi wa in tawallaitum in kuka ki kuka juya baya fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani ku ba za ku gagare Allah ba wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim ayma mushrikai kafirai bushara ta azaba mai radadi da za su gamu da ita in suka mutu ba su tuba ba suka bar shirka kun ga ashe ana bushara da aljanna ana bushara kuma da wuta to nan wurin an masa su bushara ne da azaba mai radadi kamar yadda muminai ake masa bushara da aljanna Allah ka tsare mu da musiba ta wuta kuma Allah ka tsare mu da kafirci shi yasa ba musiba a duniya irin kafirci kwanan nan muka karanto da ku cewa su kafirai su ne wato sharrud dawa dabbobi mafiya shari a ban ƙasa da ke taka ƙasa to shine wanda yake kafiri ba musulmi ba saboda Allah ya yi musu ni'ima ta lafiya da hankali da wahayi da aka saukan masu da manzo da aka aiko musu amma da suka tamfarin insha shi yasa sai ya zama dabbobi ma sun fi su a wurin Allah Allah ya tsare mu da kafirci ne Allah ya ce innal ladina ahadtum minal mushrikina ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم نعم إن الله يحب المتقين نعم الله يتشئ إلا الذين آحدتم من المشركين sai waɗannan da kuka ƙulla alƙawari da su na mushrikai sun malam yanqusukum shai'a sannan ba su tauye maku komai ba na alƙawarin da kuka ƙulla walam yuzahiru alaikum ahadan kuma ba su taimaka ma wani akan ku ba na yaƙe ku mu ilaihim ahadahum ila muddatihim to su ku cika masa alƙawarin su zuwa muddar da kuka ƙulla da su waɗannan wancan hukunci da aka yi Allah da manzansa ba ruwansu da duwani alkawari da aka kulla to bai shafi su waɗannan ba inna Allah hibbul mutaqin, lalle Allah yana son masu cika alkawarin da suka ɗauka su ne masu kiyaye dokin Allah masu takawa kun ga musulunci sa bayan an zartar da hukunci gaba ɗaya cewa duk wani alkawari da da manzo ya kulla da mushrikai yanzu an rushe shi babu shi sai wata hudu da aka ba su kawai daga nan shi kenan kamar yadda za mu ji a gaba abin da zai zo to amma sai aka waiwaya aka kalla ai akwai wasu da na ya kula alkawari da su kuma sun kiyaye alkawarin ba su saba ba ba haɗa kai da su aka saba ba sannan su ba su je suka haɗa kai da wata ba ƙabila ko jama'a suka yaƙi manzo to irin waɗannan da kuka yi alkawarin da su to su ku kiyaye alkawarin su zuwa muddin da kuka yi ma'ana ko ya wuce wancan wata hudu da aka bayar su a basu sai iya mudda su ta cika shekara ce a bai kai shekara ba a basu sai alkawarin da ka kulla ya cika kun ga wannan adalci na musulunci kenan su ba a rushe nasu ba ba a ce hadda su ba saboda su suna nan akan alkawari amma in ba su ba duk wasu wanda aka yi alkawari da su aka ga alamu alamun warwarewa to waɗannan wata hudun nan da aka ba su shine kawai yana ƙarewa shi kenan kamar yadda za mu ji aya ta gaba mai Allah ya ce. idan salakha al-ashhur al-hurum faqatulu al-mushrikeen haythu wajadtumuhum wa quduhum wahsuruhum واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم إن الله غفور رحيم نعم الله ملوك كيسي فإذا انسلك الأشهر الحرم idan waɗannan watanni masu alfarma suka shuɗe faktulul mushrikina haithu wajadtumuhu to ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su wa khuzuhum ku kama su a matsayin fursunoni kenan wasuruhum sannan ku kuntata masu wa qa'udu lahum kullu marsadin ku tsaya masu dukkan wata madakata da za ku iya samun su fa in tabu in ko suka tuba suka daina shirka suka daina kafirci wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa atawu zakata kuma suka bada zakka fa Shi sabilahu shikenan ku ƙyale su inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin wannan wato fa'idan idan salakha al malamai suka ɗan yi saɓani cewa al ashhurul hurum sune wanda Allah ki ke cewa minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim wala tazlimu fihinna kum. na cikin suratul tauba aya ta talatin da shida da zamu je nan gaba shi ake nufi ko kuwa a waɗannan da watanni da aka ce fasihu fil ardi arba'ata shure kun gane ibn jarir yace ai su waɗancan da watanni watanni masu alfarma guda huda mun san su ko al ko sai wane safar akwai zulhijja shine na farko zulhijja al safar sai rajab can daban su ne watanni masu alfarma to shi ibini jaridar dabari ya ce su ake nufi shi ko ibini kasir ya rinjayar da cewa a siyaƙin nan ya fi tafiya zuwa ga abin da abdullahi dan abbas ya ce cewa ai siyaƙin zancen da muke yi magana ne na su an warware duk wani alkawari da ake da kafirai domin kan su yi illa gara su a yi musu illan sai watanni hudu da aka ba su su ko watanni hudu ba waɗancan ba ne su ne daga zilhijja kwana goma kaga kwana ashirin kenan ko sannan sai almuharram sai safar sai rabiul awwal sai rabiul sani kwana nawa ciki goma kaga sun cika to sai aka ce waɗannan su ake nufi da faizan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikina idan watannin nan hudu suka shuɗe to muddar da aka ba su kenan yanzu shi kenan faktulul mushriki na haisu tumuhu ku yaƙi mushrikai dai da kuka same su wa kuzuhum ku kama su a matsayin ribatattu wa ruhun sannan ku kuntata masu wa qudu lahum kulla marsadin duk wata madakata da za ku iya samun su ku tsaya masu a wurin wannan abin da aka umarci manzo kenan yayi domin gara a tauna me ake cewa akuwa don aya saboda a lokacin ne ma suke su da fitintunu annabi ya kula alƙawari da su a asulhu biya ba yaƙi tsakaninmu da ku ku je ku kafircin ku musulunci amma shi kafiri kun sa abin da bai so ya ga musulunci na haɓaka ka so sai da ake sulhu da biya shekara ta shida aka hana sahabbai shiga maka hankalin su ya tashi sahabbai suka ga me zai hana wai su shiga ne me zai hana ai babu dalili annabi ya ce su yi haƙuri wannan haƙurin da suka yi aka kira shi fatahun mubinan wannan sulhu da biya domin daga nan duk ƙabilun larabawa na kewayen maka zuwa madina zuwa ɗa'ifa labari ya je masu an zalunci manzo wani irin zalunci ne garin shi ne zai shigo shi ba yaƙi zai dawafi zai sa ya fita ma an hana shiga sannan an sa mai sharuɗa cewa duk wanda ya musulunta ya bi shi a dawo da shi ya yadda wanda kuma mu ya zo wurinmu mu riƙe shi ya yadda an rubuta an zo za a rubuta a bismillah an ce a'a ba a san bismillah za a rubuta muhammadu rasulullah an ce dai a rubuta muhammad din banda rasulullah dai ya yadda daga nan ya haɗu wani suka ce wannan zalunci ne waya ma musulunci yake bari ma mu je mu je da musulunci shikenan sai tawaga ta zo ta karbi musulunci sai labari ya fantsama can su ma duk daga nan kafin shekara ta bakwai ta takwas za ka zo fatuhu makka al'ummar da ta shiga musulunci wato abin ba a magana shi yasa sai aka kira wannan sulhun din aka kira shi fatahan mubina wanda zai nuna maka musulunci shi ba dan rikici bane yanzu da annabi ya nemi ya shiga da karfin tsiya me za a yi zubar da jini za a yi a garin da ba a so a zubar da jini maka kenan amma da ya haƙura fa sai Allah ya sa haƙurin nashi ya zama alheri ƙabilu suke yi ta zuwa suna neman labarin waya ma musuluncin yake ne ya yake sai a ji ga yadda yake ga daɗin shi ga lagwadar shi sai ce to mu ma musulunta to wannan ne ya sa sai wasu suka yi ta ƙoƙari su warware alkawari su rika ƙoƙari suna neman su kawo hari su rusa alkawarin da suka yi to shine sai aka ba da wannan umarni ɗin da wannan kwaman ɗin idan watannin nan hudu suka shuɗe to a yaƙe su kawai a yaƙi mushrikai a kama su a ƙuntata masu duk inda za a same su a tsaya masu amma da shar'i fa in tabu in suka tuba suka daina shirka dama shirka ce ba a so bauta ma wani ba Allah ba shine illar to in sun daina abin da zai nuna sun tuba sun sami tauhidi to shine wa qamu salati kuma suka tsaye da sallah lan shi tauhidi aikin zuciya ne amma me ke bayyana akwai shi ita ce sallah dan a karare ita ake yin ta to in suka tsaye da sallah sannan masu dukiya suka ba da zakka to sai Allah ya ce fa khallu sabilahu a su kawai shikenan duk wancan abu da aka ce ai masa kaza a yake sa ai waye da ma so ake su musulunta kuna ganewa da kyau inna allaha afur rahim wato inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne sannan kuma Allah mai yawan jin kai ne shi yasa wato ya taimaka ma manzon sa a wancan lokaci hadisi ya zo cikin bukhari da muslim hadisi abdullahi dan umar inda aka gaya mana cewa umirtu an uqatilan nasa manzo yace an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yutu zaka abinda annabi ya ciki an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma sun shaida lallai ni annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimu salata sun tsaida sallah wa yutu zakata sun ba da zakka a wannan lafazin ba a ɗakin wato azumi ba waɗannan rukunai wanda suka yi su shi kenan haka na ya can umarce ni da wannan a wani wurin aka ce umir wato ainihin umirtum bi qamati salati wa ita'i zaka wa man lam yuzakki fala salata lahu wanda baya zaka babu sallah shi yasa malamai suka ce duk inda kaga an faɗi sallah zaka ga an faɗi zakka waɗannan hujjoji Umar Abubakar Allah ya ƙara masa yarda su ya haɗa lokacin da ya zama khalifa wasu ka yarda suka ba musulunci wasu ka hana zakka suka ce su ba za su bayar ba ai zakka Allah ya umarci manzo ne ya karba huzmin amwalihim sadaqatan annabi aka ce ya karba shikenan yanzu tunda babu shi ai shikenan bata suka hana zakka abubakar ya daura damarar yaki ga mani'i zakka wanda suka hana zakka aka ce umar ya ce ya za ka yaƙe su ya ce ba zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba ai dai inda Allah ya ce wa aqamu salata zai ce me wa atu zakka ku tsayi da sallah za a ce ku ba da zakka daga nan ya umar ya fahimce shi ya ba shi haɗin kai aka yaƙi duk wanda suka hana zakka sai da aka karɓe ta daidai da da baibayi na raƙumi da aka hana sai da aka karɓa saboda haka ashe kun ga waɗannan su ne shikan musulunci har yau har gobe wanda ya ce ya musulunta ya bar shirka to sai a gan shi yana sallah tare da musulmi amma mutum shi musulmi ne a ga baya sallah sunan shi na musulmi baya sallah wannan mayaudari ne mahaici shi musulunci aƙida ne sannan ibada ne aiki ne an gane da kyau zuciya za ta ƙudurce harshe zai furta sannan gaɓai za su aikata in ba a sami wannan haɗa ba musulunci na wato na munafunci ne Allah ya tsare mu me Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikin hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'nana ذلك بأنهم قوم لا يعلمون نعم الله كي وإن أحد من المشركين استجارك idan wani daga cikin mushirkai ya nemi mafaka a wurinka fajirhu to ka bashi mafakar hatta ya sama kalam Allah har sai ya ji zancen Allah sun ma'ablihu ma'amana sannan ka isar da shi zuwa ga ma'aminta wato wurin aminci a gare shi zalika bi annahum qaumun la ya'lamun domin su mushrikai mutane ne wanda suke ba sa ba sa sanin abin da ya kamata to wannan aya abin da take bayani can gaba ɗaya an ce a yaƙi mushrikai gaba ɗayansu ko sannan duk inda aka gansu sai in sun tuba sun daina shirka to wanda bai daina ba fa shine garin makka da wuraren da duk ai inda yake ƙasa ta musulmi ai zai yi wani dalili ya kawo wani wanda ba musulmi ba ko daga cikin dalilai ya ce shi na zo ya zo ya ji ma waya musulunci yake bai musulunta ba a zo ke ji ya musuluncin yake to shi kenan yanzu sai a yaƙai wani kuma a shi kafircin shi yake amma kasuwanci zai kawo shi ya kasuwanci ƙasashen ku na musulmi sai a hana shi musulunci musulunci addini ne na adalci addini ne mai tsari sai Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajiru idan wani daga cikin mushrikan can wanda ba musulmi ba ya nemi mafaka gare ka ma'ana ya nemi wata kariya kenan fa ajirhu to ka bashi kariya ɗin eh ya zo ya nemi cewa zai zo ƙasar ku ya ji mai ake yi ne na musulunci to a bashi dama kara a ai kafiri ne ba zai shigo ba ba za a ba shi biza ba ba za a ba shi kawai har ma sai aka ce hatta ya tsuma a Allah har sai ya ji zancen Allah a zo a ba shi ya shigo bincike leƙen asiri ya zo na gaskiya na ƙarya na a bashi shigo dai musulunci ba addini ne na sirri ba ba wani addini ne na da ake yin shi na irin yan asiri ba sai a kwakwai a fili ake shi ko ba haka bane ina wanda aka kamo zamanin manzo ya musulunci yake aka zo aka ɗaure shi a turke na masallacin manzo nan yake kullum annabi zai wuce a zabga karatun asuba yana jin ayu suna ratsa tun da shi balarabe ne yana ji duk abin da ake ai sallolin magariba isha na biyu zai ce a za ka musulunci ce a <laughs> to yaya haka dai annabi ya ta lallaba shi sai da aka sake shi bai musulunta ba aka sake shi sai da aka sake sannan zai tafi ya ce ya dawo ya zo ya ce to ya ya karɓi musuluncin mu'amalar da aka yi mashi da abin da ya ji na ƙur'ani da gaskiyar da ya ji ya karɓi musulunci da yadda shi ba da tirsasa shi ba to haka cewa duk wani wanda yake ba musulmi ba in ya ce yana neman zai zo to a bashi mafaka ya zo in kuma ya zo in shugabanni ne tun da dama ana magana ne na shugabanci suka bashi dama to bai kamata wani musulmi ya ce zai mai ta'addanci ba a ce ya arne ne ko arna ne za a kai masa hari wannan ba musulunci ba ne Tun da an riga an bashi mafaka to lallai a bashi sun ma'abli amana ya gama in watanni ne bizan shi shekara ne ya gama sannan a mai da shi har zuwa wurin amincinsa kila a taya a raka shi har iyakon ko zuwa boda sai ya shiga inda ya aminta da wanda suke wakilan gwamnati shi kenan sannan sai a dawo haka Allah ya ce sun mabli kuma amana zalika bi annahum qaumun la domin su mushrikai mutane ne da ba sa fahimta ba sa sanin abin da yake shine gaskiya dan in ba haka ba ai da ma sun karbi musuluncin ko kun gane da kyau wannan shine mu je mai Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikeena 'ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram na'am فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين نعم الله مدوك يتي كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله تايا ما زي كسنشي wato wani alkawari daga Allah da manzonsa game da mushrikai a ce Allah da manzo sun kiyaye wani alkawari da ake da su ta yaya ai babu alkawari tun da sun warware Allah ya warware manzonsa ma ya warware illal ladina ahadtum inda masjidil haram sai waɗannan da kuka yi alƙawari da su a wurin masallaci mai alfarma malamai suka ce shine alƙawarin da annabi ya da hudaybiya duk wanda yayi sulhu da su kuma suka riƙe alƙawarin ba su saba ba to sai dai waɗannan alƙawarin na nan a tsare shi amma istaqamu lakum fastaqimu lahum in sun tsayan muku da alƙawari sun rike shi to kuma ku tsayar musu da alƙawari ku rike shi kar ku keta kar ku saba inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa wanda suke kiyaye alƙawara ana so a gaya mana wannan ƙarin daɗa ƙarfin maganar ɗazu ne kaifa ya kunu lil mushrikina na ahadun inda Allahi wa inda rasuli ta yaya ma wani alƙawari zai zama a wurin Allah da manzo tsakaninsa da mushrikai a'a babu Allah ya rushe shi babu shi tunda sun saba ma manzo suna nema su ci mutuncin musulunci da musulmi to Allah ya warware wannan illal ladzina ahadtum inda almasjidil haram sai waɗannan da kuka alƙawari da su wurin masallaci mai alfarma an ce sulhu hudaybiya ka san hudaybiya tana kusa da makka na biya kusa shiga ka hana shi aka dantse shi aka yi alƙawura aka yarjejeniya to wanda suka kiyaye to ku kiyaye masu shine nan Allah ke cewa fa mastaqamu lakum fastaqimu lahu wanda suka kiyaye muku alkawarin ba su saba ba tun wannan shekara ta shida to kenan ku kiyaye nasu inna allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu takawa kaga kenan a wannan suhudin na hudaybiya shine Allah ke cewa humul ladina kafaru wa anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla cikin suratul fath aya ta 25 Allah ya ce humul ladina kafaru su ne dai waɗannan da suka kafirta wasu dukum anil masjidil haram suka toshe ku suka hana ku isa masallaci mai alfarma wal hadaya da hadaya da kuka taho da ita ita ma makufan hadaya da kuka yi mata alama wacce za ku yi hadaya za ku duka suka hana ku an yabluga mahilla suka hana ku wannan hadaya ta isa wurinta to waɗannan su ake kira mushrikai kuma su ne Allah alƙawarin nan duk da ya da kuka yi da su da ya warware sai wanda suka kiyaye alƙawarin in sun kiyaye ku kiyaye masu me Allah ya ce kaifa yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fa aktharuhum fasiqun na'am Allah madaukaki yace kaifa wa in yazharu alaikum ta yaya ma Allah zai kiyaye wani alkawari da manzansa da su wa in yazharu alaikum in fa har suka sami dama a ku suka hau kan ku la yarqubuna fikum illan wala zimma ba za su kiyaye wani dangantaka ba ta jini wala zimma ko wani alkawari da aka kulla da su ta yaya ko Allah zai yarda da wani alƙawari tsakaninku da su wanda in ne sun sami dama a kan ku to ba za su kiyaye cewa ai kun kula alƙawari bari su ɗaga kafa ba a'a su wani ƴan uwanmu ne bari mu daga kafa da su ba za su yi wannan ba yurdunakum bi afwahihim suna nuna maku yarda da bakunan su in suna muku magana zai zai mai daɗi amma wata aba qulubuhum zukatansu suna ƙin abin da bakunan suke furta muku na son da baki ne za su riƙa gaya muku kamar suna son ku suna tare da ku ba komai kaza kaza maganganu na munafunci amma zukatansu wata bakunu buhun zukatansu sun ƙi ba abin da ke cikin zukatansu sai tsunzurucin ƙeya gare ku saboda haka wa aksaruhum fasiqun mafi yawa yawan su fasikai ne kaga musulunci sai aka ce aksaruhum ba ce dukkan su ba saboda a cikinsu akwai 'yan kaɗan masu adalci akwai 'yan kaɗan masu kiyaye alkawari akwai 'yan kaɗan masu shirwa sai aka ce aktharuhum mafi yawansu na ma'ana kafiru na kafirai ne mushrikai ne fanan wurin ku duba ɗabi'a ce ta kafirai Allah ke gaya mana duk sanda kafirai suka sami dama akan musulmi abinda Allah ke cewa ba sa daga kafa ba sa daga kafa la yarqubuna fikum illan wala zimma ba sa saurara muku su daga muku kafa dai saboda wani wai alkawari da da kuka kulla ko kuma a saboda dangantaka ta jini shine illan wane dan uwana ne wane ina ba ku ga Abu Jahal ba bai taho Abu Jahal ba shine kusa da lokacin da Abu Talib eh, abin nan ko ba shi riƙi manzo ba lokacin da zai rasu ba shi ya zauna gaban shi na cewa a targhaba an millati abdul yanzu yanzu kana kyamar aqidan nan ta abdul ma'ana ta bauta gumaka annabi na ce mai qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika biha inda Allah yawmal qiyamah kalma ɗaya tak zaka ce la ilaha illallah shiki nan ba abin bauta shi ta sai Allah zan maka hujja da ita gobe kiyama sai sai abu jihar ya kalle ya ce a targabu an millati abdul ana kyamar bai faɗi kalmar shahada ba har ya rasu saboda haka ƙeyana nan kuma sadda karatunmu da muka yi na baya duk dangantaka su bai kalla ba lokacin da abu usman ya ce ya koma maganar kayan kasuwanci ne ya riga ya wuto da shi kar ya zo me ya ce ce sai sun zo ya san annabi ɗin nan ɗan uwansu ne mutumin makka ne ba shi ne mai matsayi da kuma ce he sun zo kuma he sun yi cin mutunci a nan akwai kula da wani dangantaka hmm? babu sannan alkawari da ake na zaman lafiya duk sun kiyaye shi ko haka fa har yau har gobe muna nana ta babban misali a rayuwarmu shine Laban wato Falasɗin da Isra'ila jiya nan nake ji abinda Isra'ila ce ma Falastinawa tun kafin a haife mu ake rikicin falisdinawa da isra'ila falisdinawa na ƙasar su ce ta su ce mallakar su ce na aka biyu su nan suka tasha ma isra'ila ta je teka ka gida ta ƙwace masu ta handame masu ta wawure masu yau ban ma daina ma magana a mai masu da ƙasar su dai a dakata a daina kai masu haji suna saurara masu kuma duk kafiran duniyar nan kansu haɗa akan haka suke dukkan su America ce Faransa ce ina ce dukka ba ƙasar da zaka ji sun ce suna goyon bayan Falastinawa ba kasashe na musulmi ba su ma na musulmi yanzu sun fara shiru da bakin su wasu ma sun fara kula alaka ma da Isra'ila yanzu da akwai ƙasashen musulmi da ba su kula alaka da Isra'ila saboda ta ki ba Palestinawa yancin su amma yanzu ma suna nan sun fara kula alaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga dai abin da Allah ke faɗi kaifa ta yaya ma wai Allah zai saurara mu waɗancan da manzo hmm? wa in ya zaharu alaikum in fa suka samu suka hau kanku zahara shine mutum a yanki ka da yaƙi zama yana sama da kai ba da ka iya da shi Allah ya ce la yarqubu da fikum illa yarqubu fikum illan wala zimma yurdunakum bi afwahihim da bakunan su za su yi ta maku zaƙin baki suna son ku ƙarya suke yi ba wani kafiri da ke son musulmi ko ba haka ke faruwa ba ne wata ba ƙulubuhun zukatansu suna ƙyan abin da bakunan suke furtawa su abin da ke ciki kawai tsintsar kafirci na yi a gare ku wa hun fasikun mai Allah ya ce إنهم ساء ما كانوا يعملون نعم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم na'am Allah madaukaki yace ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila wato sun musanya ayoyin Allah da dan wani abu na kuɗi kaɗan na duniya shine ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila sun sayi ayoyin Allah da wani ɗan abu na duniya kaɗan gaskiya ga ta su bita amma saboda duniya za su rasa sai su kidin gaskiya saboda sami duniya wannan aƙida ce ta yahudawa aƙida ce ta kafirai mushrikai aƙida ce ta duk wanda ya bi hanyar su za ka ga cewa dan ɗan abin da zai samu na duniya ya sai da addininsa sannan fasaddu an sabilihi sun toshe kuma gabarin hanyar Allah bayan su sun bin hanyar Allah kuma suna toshe wasu hana su bin hanyar Allah wannan fa shine fa ke kawo yaƙi fa da za a bar kwaye addinin shi to me na yaƙi kwaye na shi kowa ya tallata nashi mutane su kuma su hukunci to sai ka hana ka ƙi kuma ka ce ba za a yi ba ko ba abin da yau ake ba kenan wasaddu an sabele innahum sa'a ma kanu ya'malun innahum lallai su sa'a ya munana ma kanu ya'malun abin da su kasance suna aikatawa su je su sai da addinin Allah da wani kuɗi kaɗan gaskiyar da suka sani su faɗin faɗinta saboda ɗan abin da za su samu na duniya sannan su toshe mutane ga barin bin hanyar Allah wannan abin da suke munana abin da su kasance suna aikatawa layar yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma halayyarsu da ɗabi'ar kafire da suke layar yarqubuna fi mu'minin ba sa saurara ma wani mumini illan muminin da dangantaka ta jini ta haɗa su wala zimman wala zimmatan ko kuma wanda da wato ainihin alkawari ya haɗa su to ba sa ɗaga masa ƙafa wa ula'ika humul mu'tadun wa ire irin waɗannan su ne 'yan ta'adda duba 'yan ta'adda a cikin ƙur'ani su a 'yan ta'adda wanda suke ba sa saurara ma musulmi kullum ya ƙasa ake ko ina ta ko ina ya ƙasa ake yanzu ku duba sai da wani ɗan tawaye a nan ƙasar da ya nemi mafaka ina je aka ba shi mafaka a kun manta wani dan nan dan kudancin ƙasa nan isra'ila ya je aka ba shi mafaka sannan yanzu wanda suke kai hare-hare ƙungiyoyin da suke kai hare-hare a kudu yanzu ina ake ba su mafaka a ingila yanzu ake ba su mafaka kowa ya ji kuma kowa ya gani suna nan su zo su kai ma 'yan sanda hari can su kai can kuma wata ƙungiya ce kuma suna da mafaka a ingila yanzu duk kaga wannan inda za ka san alkuhuru millatun wahida da kafirin amerika da na ingila da na najeriya dukkansu masoyan juna ne saboda haka ku ba ku so junanku ba ku kuka haɗa kanku to lalle za ku ga abin da ba ku so domin su 'yan ta'adda ne kullum banda ta'addanci ba mu sai ɗaure magindi fa in tabu amma duk abin nan fa da aka faɗi za a yi masu idan suka tuba suka daina shirka suka tsarkake tauhidin su ga Allah suka tsarkake biyayya su ga manzo wa qamu salata kuma suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum fi din kaga can sai aka ce fa khallu sabilahu nan kuma sai aka ce fa ikhwanukum fi din ai yan ku ne a cikin addini shikenan kun zama abu guda duk yadda mai tsiya yake yau in ya tuba ya zo ya bari shikenan musulunci ya yafe mashi ba a kallon abin da ya jiya ya musulunta ya abin da shikenan an yafe mashi ka dubi wani gata na musulunci ba za kuma a zo a yi ta ma karanta mai bayan ba ya wuce shi kenan an yafe mashi Allah ya ce wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamu muna rarrabe ayoyi dalla dalla ga mutane ya'lamu na wanda suke sanin abin da ya kamata su sani wannan bayani da ake ku duba da kyau can sai aka ce su mutane ne la ya'lamuna mutane ne fasikun amma nan sai aka ce wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun muna rairabe ayoyi wannan bayanin dalla-dalla da hujjoji ko ka fahimta ko kuma ka kasa fahimta domin kullum ana magana wannan ayoyin da wannan surorin wallahi da da hali yanzu da an share su a cikin alkur'ani ba a son karanta su wasu ma musulmi ana karanta su gaban su faduwa yake sai su ta ɗauka wai karanta su ta'addanci a'a Allah ya saukar da ƙur'ani kuma ce ku rika karanta shi ko ba a ce ka tsallake can ka koma can ba a jere muka tautun daga bakar hannan sai mu tsallake amfani da bara'a saboda kawai sun yi bayanin kafirai dalla dalla sun yi bayanin jihadi haka za mu yi ai gaba ɗaya Allah ya umarci mu rika karanta Qur'ani daga bakar hannasi kuma haka za mu yi ta karanta shi kuma yadda yake naka za mu karanta shi aya ta fassara aya aya hadisi ya fassara ta sannan kuma sahabbai su fassara iyanan za mu tsaya wace fassara wace ba waɗannan ba ruwanmu da ita saboda haka ‘yan uwa mu kula da kyau da cewa Allah yana rarrabe ayoyi ga mutane masu ilimi masu sani Allah saka mu cikin su ayar gaba za ta shiga to mu je ba ta da wa من بعد وطعنوا في فقاتلوا أئمة na'am إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون نعم الله ملوك كيتشي وإن نكثوا أيمانهم min ba da ahdihim idan suka warware alƙawuransu bayan sun riga sun yi alƙawarin waɗanu fi kuma suka riƙa sukan addininku faqatilu a immatul kufri to ku yaki shugabannin kafirci innahum la aymana lahum domin su ba su da wani alƙawari da suke cikawa allahum yantahun ko yaƙar da za ku yi masu zai sa su hannu su daina ko kaga cewa wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim idan suka warware alƙawuran su bayan sun riga sun yi da ku zaman lafiya ba za mu yaƙe ku ba ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ku ba za a haɗa kai kaza duk dai an yadda an zauna to shi kinan ku kiyaye amma in suka warware waɗa a nufi dinikum suka riƙa sukan addinin ku daga cikin sukan addini ibn kasir yace shine zagin manzo sallallahu alaihi wasallam da zagin Ƙur'ani da ya zo da shi da aibata musulunci da aibata musulmi ko kuma wani sha'ira ta musulunci ka riƙa aibata ta ko a faɗi wani abu na addini ka kyalkace da dariya ga mace da niqabi da hijabi kai ka kirkice mata da dariya duk waɗannan abubuwa suna cikin zagin addini idan suka rika maku wannan suna zagin addinin ku suna su kansa faqatilu a imatul kufri ku yaƙi manya manyan shugabanninsu, irinsu irin su Abu Jahal irin su Utba irin su su Umayya bin Khalaf su ne iyayen kafirci kuma duk sun zo Badar an gama da su duk Allah ya tattaro su sun zo Badar su abu jahal kenan su ba su shaiba wanda annabi ranar bayan an kwana uku an gama yakin badar annabi na na na na a badar aka jawo gawokinsu aka jefa cikin wannan katori rijiyar ta badar musa kenan ko je musa ko <laughs> an kashe su sun zama gawoki aka jawo su aka zuba bayan kwana uku annabi ya zo kansu ya tsaya da umar ya rika cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shan kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawari na gaskiya umar ya ce ya rasula ya kake magana da gawaki ya ce ai kai ba ka fi su jin abin da nake gaya musu ba Allah ya mayar musu da ji dan a daɗa wulaƙanta su da tozarta su suka ji wannan magana annabi ya ce shi yanzu Allah ya ga abin da Allah ya mai alkawari ya tabbata na gaskiya su kuma fa su sun gani to kaga wannan su ne ya rika kama sunansu irin su utuba dinnan su shaiba su abu jahal ɗaya ɗaya na kama sunansu yana yaya abinda Allah ya muku alkawari an cika muku hmm? Umar ya ce ai ba sa jin kai ce suna ji to ya ƴan uwa wannan shine musulunci saboda haka lallai mu tsaya kan musuluncin nan kam gatanmu da ɗaukakanmu da martabanmu da ƙimanmu shine al-islam duk da muka ban musulunci shekenan mun zama abin tausayi mun zama tuwon cishe ka mutu da imanin ka ka tafi aljanna shi fi maka komai daɗi eh saboda haka ya ƴan uwa musamman matasa a tsaya kan musulunci ku dube da yake ta jero sallah in sun tuba sun sallah sun kaza sun kaza to me yasa muke wasa da sallah yanzu ashe sallah ita ce babban jigo na farko bayan kalmar shahada wacce ke nuna kai musulmi ne a gaba ka wasa da sallah ba ko sai a ramadan ba kaɗai a dukkan watanninka a dukkan lokatai a ga cewa sallah tana kan gaba duk abin da kake kowace sana'a kake yi ya zama lokacin sallah in ce ka tattara ka bari ka je kai sallah in ka gama ka koma kan sana'ar ka wannan shine abin da nuna kai musulmi ne na kwarai na ga nuna lokacin nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya al'ada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya kare kafirci da kafirai Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karanta wannan wata da muke ciki alkhairan da ke cikin sa duka Allah ka hada mu da su sharri kuma da ake da ke ciki Allah ka tsare mu masu neman mu da shari Allah ka san su Allah ka mana maganin su na cikin gida da na waje Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu aminci ka ba mu damina mai albarka rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin